masallacin da aka fi sani da majalisin kawo iliya Allah ya kasa hama. mun haɗa wannan masallaci ne albarka a yau a ranar talata 29 ga watan ɗaya hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 14 ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya mun haɗa wannan masallaci domin karanta littafin alwaje fi fiqh sunnati wal kitab al azim littafin da a babban malami Abdul Azim ibn Badawi ya wallafa Allah ya masa rahma muna nan muna magana akan wato azumi na nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar akan shi mun tattauna akan azumin sitta shawwal mun tattauna akan azumin ranar alfa ga wanda bai je aikin hajji ba da kuma azumin ashura da kuma azumin tasuwa sannan dai mun tattauna akan wato azumtar kwanaki mafi yawa na cikin almuharra sannan mun tattauna akan wato azumtar kwanaki masu yawa a cikin shaban sannan mun yi magana akan azumin litinin da kuma alamis da haka za mu tashi kalar azumi na nafila na bakwai Shi ne salafatu ayyamin min kulli Shi ne kwanaki guda uku na kowane wata ana san duk wata ka azumi kwaya uku kwana uku a cikin kowane wata in kai a kowace rana ka zaba har guda uku ya yi, amma sai dai an fi so ya zama ranar sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata amma da za ka yi ba wasu kwanakin ba guda uku dai ana so ka yi عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر a wannan hadisin da yake hadisi ne na Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah dan akan Amr dan Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne ya ce da ni sun min kulli shahrin salasata ayyam kai azumi uku a dukkan kowane wata al-muharram safar rabiul awwal rabiul ko kowanne kai azumin nafila guda uku kar ka bari wannan watan ya wuce ba kai azumin nafila guda uku sai ce fa ta biya bi ashri amsalha domin duk kyakkyawan aiki idan kai za a ninka ma shi ne so goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to kaga duk watan da kai azumi uku za a baka goma kaga kai 30 kenan duk watan an kai kai 30 kenan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace wa dalika mithlu siyamid dahr wannan kama kana azumta shekara ne wannan watan kai uku an ninka ma goma na 30 haka wata na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara na goma na sha ɗaya na sha biyu kowanne ana ninka ba kaga kamar ka azumce shekara ne in ka dawwama kana haka in ka dawwama kana kamar kana azumtar zamanin ka ne baki daya to sai malam yace wannan azumin na kwanaki guda uku sai yace wa yustahabbu an takuna ayyama 13 wa 14 wa 15 an su an ci an su ba dole bane mustahabi shine in ka aikata kana da lada in baka aikata ba kuma babu zunubi an su. wannan kwanakin zama ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ne amma inda kowane wata kowane kwana goma za ka yi ɗaya kowane kwana goma za ka yi ɗaya ka dai azumi guda uku amma an fi so ya zama ranar sha uku sha hudu sha biyar saboda me yace an abi zar kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga abu zar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ya abazar ya kai baban zar idan sumta min ash talata ta ayyam in har za ka ɗauki yin azumi guda uku a cikin kowane wata to ina baka shawara fasum salasa ashara wa arba ashara wa kamsa ashara in za ka yi azumi kowane wata za ka guda uku to kai ranar sha uku sha hudu sha biyar haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa to da ka ga in za ka yi an so mustahabi ne an so a kai kai ranar sha uku sha hudu sha biyar da alamun mun gane amma da zaka zo goma farko kai daya goma ta biyu kai daya goma ta kai daya shi ma wannan ya wadatar amma sai dai na sha uku sha uku sha biyar kuma ya fi mun gane ko azumi na takwas siyamu yaumin wa fitru yaumin akwai kalar azumi na nafila yau za ka yi azumi gobe ka ci abinci yau ka yi azumi gobe ka tsakanin kana yin azumi kana tsallake rana ta daya ka yi ranar litinin ka tsallake talata laraba za ka yi za ka tsallake a alhamis juma'a za ka tsallake asabar ka yi a la'adi وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الثياب إلى الله ثياب داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وانا حديث شما بخاري ده مسلم كفتر shi. daga sahabi Abdullahi ɗan Amr yake cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbu siyami ila Allah ila Allah siyamu mafi soyuwar azumi a wajen Allah azumin da Allah ya fi so a cikin azumin nafila shine irin azumin annabi Dawud saboda me annabi Dawud kana yasumu yawman ya kasance sai ya azumin rana daya wa yaftur yawman sai ya ci abinci rana daya haka annabi Dawud ya yi a rayuwarsa yau azumi gobe ci yau azumi gobe ci da wannan shine azumin da ya fi soyuwa shi ma wannan kalar azumi ne na nafila wanda yake ganin zai iya yi sai ya ɗauka amma kar ka zama ka yi ko ɗaya daga ciki ya zama kana yin azumin nafila a rayuwarka kalar azumi na nafila na tara ashiru bil hijja akwai kwanaki goma na zulhijja ana azumin tara daga ciki عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس a wannan hadisin yana magana akan ashirin hijja. an karbo daga da ɗan gidan kali an karɓo kai daga da ɗan gidan kali Hulai namiji ne ɗan gidan kali daga matarsa shi ya je daga wajen matarsa shi ma rawi ne daga wajen matarsa me yasa zai zama rawi daga wajen matarsa domin hadisin ya zo ta hanyar aisha ita kuma tana zuwa gurin aisha ta jiwa hadisin da gurin aisha ko ta gaya mata an gane aisha ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya sumu tis'a bil hijja manzala ta salama ya kasance yana azinta kwana tara a cikin zulhijja ranar ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara saboda ranar goma ranar sallar. قال ابو غالب ويوم عاشوراء انما زال هنا اذنكر لنا عاشوراء لنا قوم بعد المحرم وثلاثه ايام من كل شهر انما زال الله هنا اذنكر قانا اكو ادكن وتا واول اثنين من الشهر والخميس كانكم هنا اذنكر دلي تنين دن فرقو دعلمي دن فرقو نشكن كو وتا صلى الله عليه وسلم معناها انا اذن لي تنين دعلمي amma mai mahallin da nan ya sumu tis'a bil Zulhijja? yana azumtar kwana tara na zulhijja ta ana azumin zulhijja kwana tara ranar goma wannan ranar sallah ce ba a yi azumi to wannan su ne kalar azumi guda tara na nafila da aka samu a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma za ka yi koyi da manzala kalama da wannan za ka yi ba da bida ba wannan manzala kalama ya koyar da shi za ka yi koyi fazala ranar haihuwarsa ranar litinin da alamis yana yin azumi me yasa yake saboda yace ranar litinin kaga rana aka haife shi ranar alamis kuma rana ake daga ayyukan bayi zuwa sama yana so a kai aikin sa yana azumi to ya gan zaka yi murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to azumi zaka yi a wannan ranar din litinin sai kai azumi din litinin sai kai azumi sallallahu alaihi wasallam al’ayyamun manhiyu an siya liha, to ba haka akwai ranakun kuma da an haramta ka abince su in kai azumi a wannan ranar babu lada da alamun gani? na farko yau idai yawma al idai rana da aka hana azumta shine ranar idi guda biyu idin ƙaramar sallah da idin babbar sallah yin azumi a wannan rana haramun ne ko kafara kake yi ka kashe wani kana azumin wata biyu to yin irin karamar sallah zo sai ka ajiye ranar inda babbar sallah ma sai ka ajiye ranar sai washe gari ka ci gaba idan ce shaharai ne mutu gani to in ya ratsa da wannan ranar sai ka ajiye an abi ubaidin مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم an siyamihima yawmu fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum wannan hadisin shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an karbo daga abi ubaida wanda maula ne na ibnu Azhar. shi kuma yake ta ji na halarci sallar idi tare da umar dan khattab Allah ya kara masa fa qala sai umar ya ce هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما wannan ranaku ne guda biyu da manzan Allah ya yi hani cewa hanin da shi ne kar a yi azumi a ranar a wannan ranakun guda biyu manzan Allah ya hana azumi sai Umar ya ce yau mu fitrikum min siyamikum ranar da wato kuke cin su bayan kun gama azumi mun yi azumin ramadan guda talatin ko ishirin da tara an ga wata za a yi sallar idi yau to haramun ne wannan ranar ka abince ta ba azumin ranar sallah na biyu wal yawmul akharu ita kuma ɗaya ranar ta'kuluna fihi min nusukikum kuna ci ne daga yankanku ku? ne ranar babbar sallah wannan ayyamu aklin ne wa shirbin rana ce ta ci da sha za ka yi layya ko wani ne layya zai kama gidanka to ranar nama ake ci ba a yadda a yi abin nan abin da ya wani sa'in nama ba ya yawaita saboda an ɗauka layya sai mai aure ko budurwa ce Allah ya hore mata da ta layya sai layya layya ibada ko matashi ne yanzu haka matashi ya zo ga wayan miliyan ɗaya a hannunsa amma kuma yake laya ka kamata ya koma ta ɗari takwas ya sai ragon ɗari biyu sai yanka ya yi wannan ibada. domin ibada ce kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la yanka ana yi wa Allah bauta ta hanyar yanka a zubar da jini shi ta ke lam yanala Allah dukuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum niyyar da ƙoƙarin samun ladan shine zai je gurin Allah kuma Allah ya baka lada ka yanka ka ci kai kyauta kuma sannan Allah ya baka lada lalle duk wanda Allah ya hore dama ne layya har ka zama baka layya layya ibada ce mai girman gaske duk da dai bana an ce dabbobi sun yi tsada kuma wannan tsadar kaga tsora mana ita kai kawai Allah shirya da mu rana ta biyu da aka hana azumta shi ne Ayyamus tashrik na ke nufi da Ayyamus tashrik shine kwanaki bayan ranar sallah babba abinda wasu malamai suke cewa kwana biyu ne wasu kuma suke cewa kwana uku ne amma da ce mafi inganci kwana uku ne ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku na watan zulhijja ba azumi. Manzala hana abincin na rarrafa to me sai ake kiranta ayyamu tashrik wanda da cikin malamai suka ce dalilin da yasa laraba suna da al'ada in sun yanka naman layyansu dan ya bushe kar ya wari suna shanya shi a rana shi sa ke cewa ranar da ake busar da nama da hasken rana muna gane ha wasu kuma suka ce a'a saboda a ranar ita ce a ranakun ake yanka hadaya ita kuma hadaya ba a yanka ta sai rana ta fito yasa a kira su da ayyamu tashri wasu kuma ke dalilin da yasa a kira ta ayyamu tashri saboda a ranar ba a sallar idi sai bayan rana ta riga ta fito ta yaki wasu kuma suka ce a'a ai dalili ma saboda a wannan kwamitin ana ta kabbara ne ranaku ne na haske da ake kabbara ake daga sunan Allah yasa a kira su da ayyamu tashri عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال قل فقال إني سائل فقال عمرو قل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق هنا حديث نفسي سنة أبي داود an karɓo daga abu murra wanda maula ne na umu hali to ya shiga wajen abdullahi ɗan amur ɗan as ya shiga tare da abdullahi ɗan amur ɗan as su biyu sai suka shiga wurin baban abdullahi ɗan amur ɗan as ne amru ɗan as ana zuwa sai baban abdullahi ɗan amur ɗan as ya turo musu nama ya kusanto da shi zuwa gare shi fa qarraba ilayhi ma ta'am da ka sai ce da shi kul yace da Abu Murra din ya ci saboda shi Abdullahi dan Amdan yana da hadisi da bai hana shi ci ba da ka shi zai ci فقال سيس إني سائم هذه لك اليوم فقال عمرو سي عمرو ابن العاص يقول شمنا هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها ka ce wannan kwanaki ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarta mu da cin abinci a cikin su bai umarta mu da yin ajiye a cikin su a sai cin abinci wa yanhana an ha, ko manzan Allah ya hana mu azumci waɗannan kwanakin Malik Malik قال مالك مالك يتي وهي أيام التشريق sha ɗaya, sha biyu, sha uku بيو شاء أبغن وتا ذي Ba yi. Wani Aisha? wa ibn Umar radiyallahu anhu ba an karɓo daga Aisha matar Annabi sallama da kuma Abdullahi dan Umar kala suka ce lam yurakhas fi ayyam at-tashriqi an yusamna illa liman lam yajid al-hadiya ba wanda aka yi rangwame ya yi azumi a cikin ayyamu tashri shine ranar ɗaya, sha 12 13 ga watan Zulhijja sai wanda bai samu hadiya ba me yasa wanda bai samu hadiya ba saboda shi an gaya masu cewa dama in ka samu hadiya ba kana yin tamattu'i to za ka yi azumi uku a makka sannan za ka yi bakwai in ka da gida bakwai in ka gida a makka za ka guda ya musalata ayyam fil hajji wa sab'atun idza raja'tu tilka ashratun kamila zaka sai kai wannan sha ɗaya sha biyu sha uku kayi na san in ka da ranar ko sai kai guda bakwai to wanda bai samu hadiya ba ya je aiki na shi ne kadai a wurin gwamnati amma bayan shi ba wanda zai azumci wannan kwanaki saboda ɗan da zafin kan addini da ka shi addini dalili ne ba ra'ayi ba ne yana mun gani shi addini dalili ne ba ra'ayi ba ne bai sa kai na umar yake cewa a kai na ayani yake ta da a ce addini ai ana shafa kofi ko takalmi na fatan nan na kofi ana shafa saman ta shafa sa a matsayin wankin kafa ai ana yin wannan ne ana shafa sama sai sai sai da ne sai da addini ra'ayi ne to kasa ne ya kamata a shafa da shi ke taka nagasa amma ba sama ba amma shi kuma Allah sai yi saman za a shafa manzo Allah ya koyar da saman za a shafa lala mun gane za ka ci addini da ilimi yake ba da shirme ba Allah ya ce annabi ya ce da shi ake addini ba wani mutum da yake da dalili da zai zai tsora ba wani abu ya ce ma addini na bayan Allah bai ce ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ilimi na addini shine qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ce amma duk wani mulan ka ka ajiye shi a gefe kalar azumi na uku yawmul jumu'ati munfarida mutum ya ware ranar juma'a ita kaɗai a zance ta wannan haramun ba a yi ka ware ranar juma'a ka ce za ka yi azumi a cikin haramun sai dai ka hada da sai dai ka hada da alhamis kai alhamis kai juma'a ko kuma kai juma'a kai asabar amma ba a zance juma'a ita kaɗai haka ba a zanta asabar ba ita kaɗai عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته السماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لهاء عنبة أو عفوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi manzo Allah salama ya ce kada ku azumci ranar juma'a ita kadai illa man kabla sai dai ku azumci ranar da take kafin ita wata rana kenan alamis sai dai kai alamis kai juma'a amma ba a juma'a ita kadai au da, ko kuma ranar da zo bayan juma'a ita ne asabar amma kawai ka ware juma'a ka ce zaka bauta wa Allah saboda ranar juma'a ce kai azumi to wannan haramun sai ka hada da alamus ko ka hada da asabar kalar azumi na hudu yawmu sabti munfarida munfarida arabun ne ka azumci ranar asabar ita kadai an abdullahi ibn busri ne sulami an ukhtihi samma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا نهاء إنبة أو عود شجرة falyanzurhu manzala ta salama an hadisi na abdullahi ibn muslim sulami shi kuma ya je shi ne daga yar uwarsa cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la tasumu yawma sabt kada ku azumi ranar asabar ita kadai asabar kawari ta kai ba a yi illa fi turida alaikum sai dai a cikin abin da aka farlanta mu Kuma abin da aka farlanta ma ne ko ramuwa ko wani abu na wajibi in kai wannan babu ne wa in lam yajid ahadukum illa li ha'ina ba a ce a wannan ranar baka samu wani abu ba sai kwantau bayan inabi fata da ke bayansa murfin da ke bayansa sai shi ka samu au da shajara ko kuma wani wato itace na bishiya faliyan zuguhu sai ka tattauna shi idan ka tabbatar ba ka ajiye a ko da ba ka da komai sai wannan sai ka tattauna ko tuntun ka samu ka ci ko tuntun ka samu sai ka tsotsa a dai rana asabar kar ka ware ɗaya ɗaya ka mutane to amma anan ga tambaya idan azumin arfa ya zo ranar asabar ba ai dai yanzu ne kwaya ɗaya azumin arfa sai ya faɗo rana asabar ya za a ga ana samun kwanto ba wannan ya ce za a yi wannan ya ce ba za a yi ba to amma abin da zaka kanka tunani shine azumin arfa daban azumin kuma ranar asabar daban kuma an halatta azumin arfa amma an haramta azumin ranar asabar ita kadai to da haka a wannan asabar din kai ba asabar kake azumta ba abin da kake azumta shine ranar arfa da haka idan azumin arfa ya faɗo ranar asabar kai ranar arfa kake azumta ba ranar asabar kake azumta ba ka za a iya yi dan a samu wannan falalar za a iya yi wannan shi ne abin da malamai ka faɗa Allah ta'ala ya samu dace shi ilimi ta kauna shi ake a hankali amma mu yanzu mun zama na da ilimi dole abin da na fahimta zai ce dole sai wani ya fahimci wannan a'a musayar hujja ake wani ni fa da nace kaza da kaza ga dalili na eh ni kuma da nace kaza kaza kaza ga dalili na sai a duba a mizani na irin a mizani na dalili wani dalili ne fi karfi dalilin da yake shine dalili la Allah kai abin da ka dogara da shi hadisi ne da'ifi la Allah shi kuma abin da ya dogara da shi hadisi ne sahihi kaga daga nan magana ta kare hadisi da'ifi da hadisi sahihi ba a gwabzawa mun gane la'alla wannan abin da ka ɗauka malamai ba a haka ka fahimce shi ba magabata kai ne ka fahimta haka ra'ayinka ne misali kama hadisin da ake cewa hadisin anas da ake cewa ba wani zamani da zai zo sai wanda zai biyo bayan sa ya fi shi shari wayan sai suke dangantawa da mulki musamman mutum yana so ya gwamnati campaign sai ce wannan gwamnatin wanda misali ta saboda manzala ya ce in wani duk zamanin da ya zo na bayan ya fi shari da haka wannan shugaban da ya zo muke ganin yana da shari in ma mun cire shi mun sa wani to wancan din ya fi shi shari a wannan ai ba gaskiya bane ba haka malamai suka fassara in kuma kace malamai aka suka fassara to zaka samu hujjar da zaka ce hadisin annabi sallallahu alaihi ya saba a kuma wannan ba zai yi ba misali hajjaji kowa ya san azzalimi ne hajjaji zai zalunci har ta ya kashe amma daga baya kuma Umar ibn Abdul Aziz ya zo a bayansa wanda ma ana cewa shine na biyar din kula fa'ur rashidun kuma ya zo a bayan hajjaji kaga ba haka hadisi yake ne ba abin da hadisi yake yana nufin a ilimi yana nufin kuma a wasu bangarori ma ba ba duka ba ba a wani bangarori ba duka ba su malaman suka ce ko a ilimi za ga ilimin magabata na addini da yanzu ba iri ɗaya bane sun fi mu ilimi don su komai nasu da kaske yanzu kallon rubutun da ibnu taymiya yayi dukan da kai ke wannan rubutun ya malamin da zai zai yin wannan yanzu Ba ku ban san shi wani gaskiya wanda zai rubuta rubutun da ibnu taymiya da yayi da ka wani ma yana burgin wani yana halin tafiya wani kaza yake wannan rubutun yanzu ka dauko dukkan kiman da ake rubuta yanzu ta gana ihala in ya dogon larabci layi uku sai ya kafo a littafi kaza larabci layi biyar ya kafo a littafi kaza amma su dukka da kake kayi su to amma mutane sai su amfani da wannan fassarar don su ɗora mutane akan cewa ko da kun canza shugaban da yanzu ba ku gamsu da shi ba wahala za ku sha ko ba haka ba ne shi shan wahalar mutane yana da alaƙa da alaƙa su da ubangiji in mun yi wa Allah da'a za mu ji daɗi al qubay ibn Iyad yake babu wata ni'ima babu wata ni'ima da za ka ga ta gushe face sai da saba ma Allah kuma asabakum min musibatin fajma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba hannunku ne ja muku dan ma Allah yana yafe da yawa wa daraba Allahu matalan qaryatin kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kaffara bi an umilla fa adaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasnun Allah ba mana misalin wani gari garin ya kasance akwai aminci babu insecurity ga nutsuwa saboda mai arzikin su abinci sai yana zo musu ko ina yanzu a ce ga wani gari babu insecurity za ka iya barin gidanka a guda ma kwanta kamar Najeriya kamar arewa nan shekara 20 da ta wuce sai ka bude gidanka ya barci ba wanda zai ta mada da hankali sannan abinci bai da wahala amma do Allah ya mutu wani nima kuma sai suke kama masa wannan sai yasa Allah ya danna musu tufafi na yunwa da tufafi na insecurity saboda abin da suke aikata kaga ashe saba ma Allah ne sa wannan ni'imar ta gushe da haka idan mutane suna son su ji daɗi su dawo kan hanyar daidai to sai sun koma gurin Allah da gaske amma Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda yayi aiki na gari mace ne ko namiji yana mumini Allah ce za mu rayar da shi rayuwa tsarkakakkiya ta jin daɗi malaman tafsiri na da ci Muhammadu Aminu Shinkiti suka ce wannan a gidan duniya ne za a rayar da mutum rayuwa tsarkakkiya ta jin daɗi sannan kuma za mu saka masa da mafi kyawun abin da ya aikata muna gane ha to kaga in dai zaka bi Allah to ka ji daɗi kuma ya gaya mana man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربك ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah ce duk wanda ya kauce wa hanyar mu ya kauce alƙur'anin mu ya kauce shiryar mu to rayuwar kunci ta tabbata a shi sannan rana ta mu tashe shi makaho zai ce ya ubangiji ya ka tashe ni makaho bayan ina gani a'a kamar haka ne na tura ma a yi kai watsi da su kai ma kai za a yi watsi da su ashe dalilin da yake sa a sha wahala yana daga cikin wannan dalilin shine saba wa Allah da al'umma take shi sa daga talaucin Najeriya talaucin Najeriya kago shi aka wani talauci shugabanni ne saboda zalunci suka kago shi saboda an maida an maida malin gwamnati an maida ta kawai ta shugabanni an ba haka ba a Najeriya nan fa aka samu aka samu ba ma'aikata lafiya, presidential menene wannan ma'aikatar ga shugabanta an yi bajet da ita tana da ma'aikata tana da account a cbn sannan kuma tana da tana da office a federal secretariat ya kuma ta budget na lamba najeriya mai na ga wannan a nemi a ɗebe kuɗin mutane sanin nan wurin zai yiwu a ce an yi wannan hukumar ko ba sanin gwamnati duk da rad da sanar da su executive din duk ba wanda ya sani sai mutum sai shugabanta sai kuma wanda ake zargi daga cikin gwamnati kuma wanda ake zargin ya san da wannan ma'aikatar kuma shi ne san mutum da ake cewa ya karkatar da kuɗaɗen man fetur wajen biliyan kaza biliyan hamsin da ya karkatar da su ya bai da sunata haka ba ke sace wannan ya sace biliyan ɗari wannan biliyan kaza wannan biliyan kaza wannan biliyan kaza ka ba ka lalace ba dole ka sace lalace shugabanni ne azzalimai ya yawan su to amma har yanzu tana kawai jira yake a gaya mai ga abin da ne sai an dawo mutum ya sha wuya ya ce ai malamai ne ya ce su ne to kai mai kai kai ba ka da abin da za ka iya da ƙuri'ar malam da ƙuri'ar ka ƙuri'ar ce ƙwaya ɗaya to kai yi amfani da ta kai abin da ya dace amma za a ga mutane an zo ba taliya an ba su tamfa, an ba su shana, an ba su mini gurguwa duk sai da daɗi kan wani amma kuma sai zo suna zagin wani Allah shi ne. an nisfu sani min sha'ban liman lam takun lahu ada wato watan sha'ban yana da bangare biyu akwai rabi na farko shine daga ɗaya zuwa sha biyar akwai rabi na biyu daga sha shida zuwa ƙarshe to ana son kai azumi da yawa a cikin sha'ban amma in ya kai sha biyar kuma ba a so kai azumi muna gane shi sa mana yace annisu tsali rabi na biyu shi ne daga sha shida zuwa ƙarshe min sha'ban liman lamta kulla lahu ada ga wanda ba shi da al'ada a misali yanzu mutum yana yin azumin litinin da alamus. kaga zai azumin sanar litinin da alamus daga sha shida nan har zuwa ƙarshe Dana mun gane? Mutum zai wannan. Shi ne ga wanda ba shi da al'ada azumi. Ko kuma a mutum yana yin goma na farko ya ɗaya, goma na biyu ya ɗaya, ya ɗaya, goma na uku ya ɗaya, ta goma na uku an shiga ashirin. Ta gona al'ada su haka zai iya yin azumin. Ga wanda kawai dama bai saba ba, ya yi, kawai ya ɗaya, to wannan kuma wato ba a so yi. An abi Hurairah radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi sallama kan, idan ta safa sha'abanu fala suhu an karɓo daga Abu da Allah ya ƙara masa yadda hadisin da Ibn maji ya rawaito da tirmidhi التسلم ايش دا ابو داود idan ta safa sha'abanu idan sha'aban ya kai rabi ya kai sha biyar, fala ta suhu kada ku fara azumin nafila sai ramadan saboda su ake ka samar da shi na karfi yadda kawai za ka shiga ramadan da karfinka da ibada sauran shi wa an wa aidan an roto da gare shi shiwa abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm a wannan hadisin ko ta kada ɗayan ku ya gabaci ramadana da azumin rana ɗaya ko azumin rana biyu ma'ana ba za ka azumci ranar 28 da ranar 29 ba ko ranar ishirin da tara, da kuma ranar talatin ba wannan ko kana da al'ada in aka zo nan gudun sai kaji an gane ko sai ce illa an ya kuna rajulun kana ya su musamman sai dai wani mutum da ya kasance na azumta sai misali yanzu kana azumin kafara za ka yi har ƙarshen sha'aban gobe sai ka tashi da ramadan lala mun gane falle sun dani kalyam sai azumci wannan rana wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisin mu na gaba mu shakki ranar kokonto ranar kokonto shine ranar 29 ga wata an zo an duba wata ba gan shi ba saboda gajimare ba za ka ce bari tashi da azumi gobe ba dan ramadan ne ramadan ne in ma ba ramadan bane ne na azumi a ba ta fa'in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'bana 30 idan wata ya koyi ranar 29 ba gan shi ba to sai ku cika sha'aban ne zama kwana 30 eh 30 washe gari ko sai ku tashi da azumin ramadan da ala an gane an ammar ibn yasir radiyallahu anhu qala man saman man sama al-yawm alladhi shukka fihi faqad asa abul qasim wannan hadisi ne a cikin Tirmidhi da Sunan Abi Dawud da Ibn Majah albani ya kawo shi a cikin iwa ulgari cewa daga amma ibn yasir amma ibn yasir ko ya cin waya amma dan yasir amma dan yasir ta da matarsa sumayya wanda aka rinka azabtar da su wanda sumayya kashe ka kai kafiran maka su suka kashe ta wannan amma ɗin kafirai sun taɓa ritsa shi cewa ta ya gaya addini magana ya gaya manzala ta salama magana shi kuma dan kaskace sai ya fada amma suna rago ya zo gurin annabi alaihi ce sun zo sun kitse ni sun ce in ce kaza in ce kaza azala ce to in sun sake dawa suka ce ka fada ka fada sai Allah ya saukar da aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu wa qalbuhu mutma'in bil iman duk wanda aka tilasta masa ya kafirci a sai yana ji da imani amma dan kar a kashe shi an karfin sa ya furta karba kafirci to bai kafirta ba shi yasa za ga suna suna yin rubutu akan inda ainihin عند أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة كائدودين كافر mutane. akwai mutumin da zai faɗi kalmar kafirci kuma bai kafirta ba da aka ce an yi takatsan zama ya sa mutum kafirci kalmar da ya faɗa kafirci ce amma yana da uzuri a addini misali akwai bayan Allah da ya zo tafiya bayan ya hau kan hanya cikin jeji da raƙuminsa da guzurinsa duk suka bata ya zo gindin bishiya ya ɗebe ƙauna yana hutawa kawai sai ga raƙuminsa da ya mai da komai da komai nata ya ga ga guduri ga raƙumi duka a gabansa da zai gode wa Allah sai ce ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ce ya Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka in mutum ya ce wannan sai ake da sai ya zama kafiri ka sai kai ne ubangijin Allah amma mai ruwa da hadisin da kansa ya ce akhfa min shiddatil Fara'in. ya yi kuskure ne saboda tsananin farin ciki wannan kalmar ba ita yake nufi ba tsananin farin ciki ne sa ya faɗa da haka yana na musulunci amma ba wannan kalmar yake shi ya faɗa ba ta kura shi aka yi za a kashe shi sa ya faɗa da haka yana na musulunci duk annan zakar sai an ringa musu shi sa zaka iya cewa abu kaza kafirci amma wanda ba zaka iya ce mai kafiri ba misali wanda yake salatul fatih ya fi salatul ibrahimiya wannan kafirci ne amma wannan magana ya kafurta ba tabbas babu tabbas in yana da wani kudin na shari'a bai kafurta ba yana na musulunci ibnu taymiya yana tattauna da abokan azar sai ga wannan kalmar da ka faɗa da ni na faɗa tana da hatsari za ka yi fita da mutum daga addini amma tun da kai ka faɗa kana na a musulunci saboda kila baka san fadinta ba kila baka ma fahimci me ake nufi ba kila kaza kila kaza uzurori da ya sa hana a kafurta mutum amma mu yanzu muke kawai mu kafarta kowa kamar makin ciki muke ba masu shiga aljanna wata rana lokacin muna law school wata ran liman baya nan sai aka ce ne sallah ne sallah sai wani ya zo na musuluntar da shi da wani zo na musuluntar da shi sai wani bayar bayar bai haka a cikin ɗakin ya ce malam ya kai kai da musulunta na ta me sa ba zai musulunta ba to shi tunaninsa da yake me yasa zan shi shine wai kar wannan bawan Allah da zai ci aljanna su buje ba <laughs> ne kawai hujjarsa irin baya san mutane su yawa kar a je aljanna bai samu guri ba kaga wannan ya takaita abinda Allah yake da shi na rahama wa rahmati was'at kulli shay in jin mutanen duniya ninkin su miliyan a ce za a samar da ninkin miliyan su imani su aiki na gari to Allah madauki sarki yana da aljanna da zai sa su amma me yasa yi wannan magana rashin sani ba wai yana nufin Allah ba mawudaci bane a'a rashin sani amma da wanda zai ce kai na fahimci Allah ba mawudaci bane to daga nan mutum ya je bakan sa hatsari da mun gane to addini a hankali yake bursa azumin da ƙara hana kai shi ne sun mujahari wa in afara al'ayyaman manhiya anha azumi ka ɗauki lokacin ka gaba ɗaya kullum azumi kake ko da ranar da aka ce kar kai azumi tana hannuwa irin wannan ranakun da baya su ne kaɗai suke cirewa amma sauran duk kana azumi a ciki to wannan ba daidai bane an abdullah ibn amr رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إنك لتصوم الدهر وتقوم الليلة wa innaka idza fa'alta hajja man na al'ayn wa haka na sama man sama labari. wannan hadisi yana cikin Bukari da muslim zala yake da abdullahi dan amurka dan as dogo kisa ce yake yake abdullahi dan amr dan kana azumi tsawon rayuwarka gaba daya sannan kana tsayuwar dare sai ce wa innaka idza fa'alta zalik in har zaka aikata haka to za ka sa idan ka yi rauni sannan kuma ya gaji mana ce malamai suka tona na nufin lafiya mutum za ka yi rauni za kuma ka gaji sai ce la sama man sama al'abad duk wanda yake azumi gaba ɗaya rayuwarsa to wannan babu azumi a tare da shi ba ladan azumi a tare da shi saboda addinin musulunci a hankali yake mai shi ba za a jisun Anas ba a jisun bukari da musulunci waɗanda suka je suka tambayi ya manzo Allah yake ibada a gaya musu suka ce kai a shi Allah ya gida shi shi dan zakan Allah ne mu za mu kara sai ya ce kullum azumi zan ringa yi sai ya ce kullum sallah zan ringa yi sai ya ce ko ba zan yi aure ba dan kan mata ta kura mu zala yana zuwa ga bayani shi bukhari da muslim yana zuwa yace antumul ladina kuntum kaza wa kaza ko ka je kaza ko ce kaza ko ce kaza sai ce ana akhshakum lillahi wa atqakum ni na fi ku ganin girman Allah na fi ku jin tsoron sa lakinni asumu wa afṭir kaza an rubuta na farko sai dai ni wata rana ina azumi wata rana ina cin abinci wa usalli wa anam wani lokacin ina bacci wani lokacin ina sallah da dare sannan yace wa atazawujun nisa wa atazawujun nisa ina auren mata kaga duka abu yara saboda shi addinin musulunci ka kula ba mata yake cewa in banda zikiri ina aka ce kai aiki da yawa shine ya ayyuhan ladina amanu zkurullaha wa كثيرا allaha الله wa والذاكرات amma shi Allah abin da yake nema aiki na gari malamai suka ce aiki na gari shine aikin da aka yi shi dan Allah kuma ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa duk inda Allah zai magana aljanna za ga imani da aiki na gari yake cewa innal ladina amanu wa amilu salihat sayati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatin firdausi نزلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن ودا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من حكى الله كباري إيماني لدى أي شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي شيء ما تشاوكما أيضا الله يداتي بكل من ذن الله صلى الله عليه وسلم shi yasa malamai suka ce duk mutumin da baya aiki da ikhlasi ko baya aiki akan sunna ba zai samu sakamako a wajen Allah kai ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin yace misalin mutumin da yake yin aiki ba dan Allah ba ko ba akan sunna ba yace kamar misalin matafiya ne wannan yayi guzurin nama wannan yayi guzurin abinci wannan yayi guzurin gurata amma kai da kai sai kai guzurin rere ana zuwa masauki yin wata kan mutane kowa zai kowa zai fito da sun sai ci sai kuma ka fito da rere me zaka yi shi to shi ne kwatan mutumin da baya aiki dan Allah ko ko baya yi akan kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ibn kasir a daidai wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura yace mutanen da za a shaƙi ayyukan su iska shine ko dai mutum bai aiki dan Allah ba ko ko bai abin koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku kai ake so ba ka ce kai kullun azumi za a addinin musulunci a hankali ake yi a hankali a hankali in ka ɗauke shi da zafi sai ka daina kuma in ka daina baya za ka na san mutanen da a lokacin da ake da awar zazzaki kafin ta zama shi'a akwai mutumin da na sani a unguwan unguwan shi ne sallar dare shi ne kaza irin takurawa da mujahada fuskar kai ta canja saboda imani amma saboda tsanantawa kai da ya yi a yanzu ina tabbatar muku duk wannan abun babu babu su wasu abun man kake su ba ka ba saboda manzala kana ce ba wanda zai tsananta wannan addini sai addinin yarin jayi me yasa za ko sallah ka tashi da daddare kana jin bacci la ce kwanta har ga lokaci aka yi ba ka so kai bashi a kwanta kai bacci yin baccin a lokacin shi da ibada dagewa kai sallah a wannan yanayin to nan ba ibada ba domin baka bi koyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa ana bi katada an karbo daga abu katada anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa tasu wani mutum da ya zo gurin manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ma'aikin Allah yaya kake yin azumin ka na nafila fa gadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qawl zala sai fushi saboda wannan tambayar da ya masa falamma ra'a dalika umar qala umar yana ganin ran manzon Allah ya fatice shi rabina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya yace kai mun yadda Allah shine ubangiji addinin musulunci shine addini kadai sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne na'udhu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulih muna neman tsarin Allah daga fushinsa muna neman tsarin Allah daga fushin manzansa sallallahu alaihi wasallam falam yazal umar yunaddiduha umar bai gushe yana tunye ta wannan kalmar na'udhu min ghadabillahi wa min ghadabi rasulih ya kama mai tawa hatta sakana ghadabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta da fushin manzan Allah ya sauka fakala ya rasulullah kaifa biman yasumu ad-dahra kullahu ya ma'aikin Allah ya hukuncin mutumin da yake yin azumi zamani gaba ɗaya ta azumi manzala ce la sama wala aqara ashi wannan ba azumi yake ba kuma ga shi bai buɗe baki ba ba azumi yake ba ko ba rashin azumi yake ba ba rashin azumi yake ba saboda kullum sai yayi ba azumi yake ba saboda babu lada muna gane wannan hadisi yana cikin sunan abi dawo annahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi idni shi ma wannan kalan azumi ne da aka hana mace wannan ya shafi mata haramun ne mace azumin nafila mace azumi wa zawjuha hadir mijinta yana nan a gida illa bi idni sai da izininsa kuma ta ce azumin nafila sai ta tambayi mijinta zan yi azumin nafila na yi gobe miji ya ce a to ba za ta yi ba ta alamun gane wannan yana nama mahimmancin da muke yake da shi dole ne mata su zama suna da iya daga cikin abin da zai sa idan mace sai sallah maza la in san mace sallah biyar sai azumin ramadan sai wa mijinta da'a to za ta shiga aljanna ta kofin alkofofin aljanna guda takwas wata ta gada ma za ta zaba me za ta yi sallah azumi biyayyar miji shi kuma mijin ana so a mai biyayya tun asali dama Allah ya bada wannan dokar cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sai bima anfaqu min amwali maza sune ne da aka ringa bawa mata umarni me yasa saboda dama tun Allah ya fifita sashen namiji akan mace wajen shugabanci walaysa dhakaru kal unsa dalili na biyu kuma da mace ta miji biyayya dole shine shine saboda kuɗinsa da yake ciyarwa a kanta shi zai kawo gidan zama ya bada abinci ya ba da abin sha ya ba da sitira ya ba da kala namiji baya cika namiji sai yana wannan in namiji baya wannan to kar ya dauka cewa zai samu control na gidansa yanzu ka samu kare ka ringa ba shi abinci safe da rana da dare ka ga biyayya saboda duk wanda yake ɗaukar cika nifin rayuwarka za ka dalilin saba masa me yasa idan aka yi shirka Allah zai gaya ma ga abin da ya ma amma me yasa kake zuwa ka bautata wani ko kuma yake ga abin da ma amma kar ka bauta wa kowa ke ni annabi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum kaga bayan ya fada shi yake fala taj'alu lillahi andada doka tana biyowa ne bayan kawo mutum ka ba mutum haƙƙi amma misali mace ka hana ta ci ka hana ta sha ka hana ta tsara komai ba ka yi maka lokacin dole sai an bi ka ɗari masu ɗari kuma ba wai irin da kana da shi bane yanzu ba ba a'a kawai ba ka yi shi ta za mace in kana in kana dukan mace wata rana za ta rama ko mata ba hankali gare ta wani tashi rama da wuka za ka rama sai mana shi ta zaga an ce can an farke wani kai can an buga wani taɓarya to ka da ke ta ka da ke ta gobe ka da ke ta jibi to za ta sa a ranta masa ya ta rama da haka wata rana tana zuwa ka da ke ta ko ta ɗauko wuka za ka gani ko a social media an kama wannan an kai ta police station ta kashe mutunta an kama wannan ta yi kaza amma da za a zauna yadda Allah yake ka ba ta haƙƙinta in ba ta baka naka ba sai ka nema ko a gurin waliyyar jini in zama ba zai ba sai ka ka auro ta ta da wannan amma sai ga mutum zagi kuma in kana zagin matar ka wata ce ta rama in kana zagin ta wata ce ba daidai ba to sai wa ni na ce ba daidai ba in ta tana garki a ba dai ubana ba wallahi to sai umma ita ni ba na ba ni so kai kai ka dora shi akan wanda kake so in kace ka ci gaba da kuma wata nan kana zagin babanta za ka zagi babanka ba za da barar ce uba ya fi uba ne kuma idan rayuwa kana so kar a zagi ubanka kar ka zagi uban wani mana ai mace ba ka ce ka zage ta ka dake ta ka ci mutuncin ta ba a'a in wani abu ne ka kace mata yi kokari ka fahimtar da ita cewa kasawa kai amma in Allah hore ma za ka yi amma wani fada yana ganin kudin cefane zai ba da kudin cefane babu wannan kudin cefane zai ba da cin magani tana mai wannan abu dan karke ba na sani to kaga ko mutum da ya ga ya su koma da malin baya ciki ya fito da yana sa za a ci uban mutum har ka san talauci to ita ma da ke ba na ta haka ba a'a in ga na kuɗin tafi nan da na sa bayarwa ki ya haƙuri yau ban da shi shi nan, mata suna da sosai in dai ka gina soyayya a cikin zuciyarta za ta tausaya ma amma in ka mai da ita abokiyar rigima ka ce to duk ran da babu akwai tashin hankali da wannan hadisi na Abu Hurairah manzo Allah ya ce la tasumil la tasumil mar'at la tas la tasumil mar'atu wa ba'daha shahidun illa bi idni hadisin Bukhari da Muslim kada mace ta kuskure ke azumi mijinta yana nan a gari ba tafiya yi ba ba ta da Da ta kake in ya yi tafiya ya ce nan da sati biyu zai dawo duk sati biyu in ya halatta tana yin litinin da alamu tana yin kaza da kaza ta azuminta saboda baya gari ba sai ta nemi izininsa ba amma yana gari mazala ta salama ya ce idan ka gota mace ta wuce ta ta ga ta burge ka to ka dawo gida abin da ke jikin wannan akwai shi a ta gidan ina ga irin wannan ya ja kuma kina azumi ya zai kaga na zama dole hukunci sa a karya shi ne kaida to shi ka in yana gari sai da idanarsa shi addinin musulunci kaida ce shi aure kuma right ne da responsibility right ɗin mace shine responsibility ka sannan right shi shine responsibility ka kuma ba wani goyi bayan mata ba in ka ga aure guda goma ana zaune lafiya guda takwas mata ne suka jagoranci a zauna lafiya guda takwas su suka yi amma namiji yana da ɗabi'ar zalunci da yawa daga cikin suna da nan ɗabi'ar abu haƙƙinsa ne ba zai yi ba ko da makon ya nuna cewa bai da hali ne a da zafin kai ko maza da yawa ba sa ba da haƙuri zai yi laifi amma ba zai ba da haƙuri ba zai zai ya ta gaba a cikin magani a rigima amma mata suna ba da haƙuri amma maza ba sa ba da haƙuri alamin ko kana ba da ya ce alamin abin da na faɗa game daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh